muna ranar laraba 25 ga watan oktoba shekara 2023 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanunsu kasan niger ta zo ta 109 cikin jerin kasashe 142 a game da batun kasashe masu kiyaye hakkin dan adam in ji wani rahoto na world justice project daga washington kishi 34 cikin 100 shine kuma bayan da aka samu a game da kasafin kudi na da'irar agadas shugaban da'irar na yi da ƙarin bayani rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan batun mamayewar hilayen noma da kiwo a yankin tanut da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke ƙasar niger ta zo ta tara a cikin wato jerin ƙasashe wanda suke kare haƙƙin ɗan adam a cewar wato wani rahoto na award a game da wato in ji wani bincike na world justice project da ya wallafa yau 25 ga wannan watan a washington a nahiyar afirka kasar niger ta zo ta goma sha bakwai cikin jerin kasashe 34 na afirka masu alaka da sahara kasar da ta fi kowace kwazo ita ce rwanda da ta zo ta 41 cikin 142 sai kuma namibi da ilmorisan kasashe da ba su basu barkata komai ba wato su ne mauritaniya da niger da congo ta 134 a fadin duniya ofishin na world justice project ma'aikata ce mai zaman kanta ba ta da sarrai kuma tana dokan wato abubuwa da dama waɗanda suka hada da tattaro bayyanai da wayar da kai da kuma tantance ayyukan ci gaban tsarin kiyaye hakkin ɗan adam a fadin duniya kasafin kuɗi na shekara ta 2024 a bangaren da'irar agadas ya ja da baya da kishi 34 a cikin dare idan a kwatanta da shekarar da ta gabata wannan labarin ya biyo bayan zaman taron muhawara kan kasafin kuɗin na da'irar na shekara ta 2024 da aka soma jiya a cewar abdulrahman turawa shugaban da'irar ta agadas zaman taron kasafin na bana ya wakana ne a cikin wani yanayi na daban kamar yadda ya shaida ma musamman Uh, Muna uh, cikin zaman taro na musamman a yayin da ƙasarmu ta amince ta karɓi 'yancinta. Muna da ɗan tsaiko da abokanin hulɗa na waɗansu ƙasashen waje, wanda ya kawo mana kuma baya bisa tattalin arziki, wanda saman shi ne muke tsammani. Inda yanzu kasafin kuɗin mun maida shi miliyar ɗaya da miliyon ɗari uku, wanda a shekarar bara ya kai miliyar ɗaya da miliyon ɗari tara, wanda aka samu raguwa da kashi talatin da hudu cikin ɗari kuma an yi la'akari kasafin kuɗin a shekara ana aiwatar da shi ne da kashi 47 zuwa 50 cikin ɗari amma a wannan karo muna son ya kai kashi 90 zuwa 95 na aiwatarwa ko kuma fiye da kashi 100 bisa 100%. mahakunta a bangaren kiwon lahiya na kasar niger sun suma wata ga kayan cutar masassarar cizon sauro a bangaren kananan yara a birnin kazawe da ke gundumar gure malaman likitoci za su zagaya a cikin da'irar da kuma ƙauyuka da kewaye don ba yara masu kasa da watanni uku zuwa shekaru biyar wato magani mamudu kairu babban likita a likitar birnin kazawe ya ma ibrahim manzo ƙarin haske wannan rabin magani dai ya shahi yara daga hota uku zuwa kamar shekara biyar masu rabin magani za su biya a gari gari gida gida suna raba wannan magani e, magani ne da za a ba yara a tsawon kwana uku kwana na harkon za ku bisa kan falaketkin kwayoyi da hudu ne akwai hori guda da masara uku to rana na harko jama'an ciwon lahiya waɗanda za su raba magani za su ba da warin guda da masara guda tunda an hiso eh, yara su sha magani gaban su su gani tunda ko yaro in ya amaye su kara bashi amma wannan bai ya hana ma in an bada in sun amaye in dai bai huke awa talatin ba za a yi a ta yi a gane su a ce yaron ya amaye maganin da an ka bashi sai a kara bashi kuma akwai masara dabu da zai saura to shine na kwana na biyu uwayen yare ya kamata su ba yaran da na kwana uku a karamar da'irar wallon ma yau da 'yan kwanaki wani sabon al'amari na neman zama ruwan dare a cikin makarantu na firamare al'amarin ya danganta da fitar da malaman makarantar ke yi ba tare da cikakkiyar shida ba wannan kuma na kawo ɗarmin kai ga magabatan a cewar abdulkarim musa shugaban da'irar tawalan za su ɗauki matakai a kai kamar yadda ya shaida ma habibu garba a wasu euh, makarantu za ku tarar da ajujuwa a rufe ko a wannan shekara akwai irin wannan matsala duka da matakan da aka ɗauka malamai ana ganin su a lokaci da suka ga dama ba tare da wani izini ba suna iya yin wata ɗaya ba su je makaranta ba kuma ba a hukunta su ina tune wani malami a cikin wani gari da ake cima bole zedo a somawa karatun bara har zuwa watan avril yana zuwa walam domin karɓa albashinsa da aka tada shi ta kiraye-kiraye malamin da yake da makoma ɗalibai a watan Oktoba har zuwa Abril bai kada kafarsa a makaranta ba. Don haka ne sai an ɗauki mataki ni a matsayina na magajin gari mai kula da ilimin boko na da'ira na fallasa abubuwan ba su da adadi amma kuma ba a saurare ni ba. Wasu 'yan matan ƙauyuka na karkarar Menosorowa na fuskantar matsaloli wajen ci gaban karatunsu bayan sun samu isa koleji ko lise dalilin rashin samun gidajen karbuwa. Domin shawo kan wannan matsalar, masarautar Menosorowa na wayar da kan al'umma don a samu mafita. Bulama Kacalla Kacallo wakilin sarkin Maini ya mamman Idrisa ƙarin haske. kuma muna fita kuma muna ba mutane wayewan kai bisa muhimmancin karatun mata wani masarauta kullum tana ba da ta bisa giran da zamu mutane su tun da mutum har ya samu fondasiyon ma'ana a kasa ya samu ya tayar da ilimi na zamani ya kamata a barta ta zo ta ci gaba da samun ilimin shi ne yake da muhimmanci yanzu mutane ba ba su so bane su kawo su suna ya su kawo ɗiyarsu wani lokaci problem kun titar titar kuma menene wanda zai karba shi ne har ya samta yi karatu ba kowa bane yanzu muna nan ga dai duba mutane muna kwatanta musu yanda ya kamata su yi don yara su samu su karatu kawai gari ne za su gama kansu dan tiyan su ɗaya biyu ko kowanne gida ya fi da wani je wannan bai ma kowa ga mu a hada kai a zo a samna a nan an yi kamfani da kaya miya wanda bai wuce kunera ɗari uku ɗari hudu ba wanne ne ya huda a cikinsu sai a zo gashi na yadda za su samu su yi karatu a samu musu wurin da za musu za su zamna. hanya zaman lahiya da kwanciyar hankali shine madubin wani zaman taron kara ma juna su ne da yawa kana a torodi zuwa ga matasa da mata da masu fama da nakasa da kuma inda suka baro guraren su ma'anar wannan zaman taron ita ce haɗa ƙoƙarin kowa da kowa don gudanar da kokowa ta gari kamar yadda maryama ibrahim shugabar tsarin ta shaida ma abubakar sani Projen namu muna aiki ne tare da kowa duk wanne shahi mata matasa mata eh, da wa'anda ke cikin situation in dai handicap duka da le person deplace in nan duka irin wa'annan mutane da muke aiki da su a yanzu a tele inga da muke nan ga a tele communo ne buskan inclusion des de jeune de person de déplacées et de person a besoin spécifique buskan harkar mécanisme loko da tout ce qui aspect gouvernance paix et sécurité gurin da muke hata so ne muke ko kowanne kominonin da muke aiki da su mu gan an shawo hankalin su buskan a ranka aiki ta tare ma'ana ka kowa ya gan an bar shi baya ayyukan muna so kan kowa da kowa ya haɗu a rinka kama aiki duk abin da ya shahi na komin in ya kamata a ce a rinka dama da kowa dan kwanciyar hankali nan bai samuwa idan ba a dama da kowa gamayyar ƙungiyoyin mata da ke sarrafa albasa a birnin yamai fifon yalanta ta shirya karo na uku na baje kolin abincin da ake sarrafawa daga albasa madubin na bana shine albasar ƙasar niger cikin zimmar neman masaya daga kasuwannin cikin gida da na ƙasashe makwabta da na faɗin duniya wani gidan mustapha kadiri mario garba shugabar gamayyar ƙungiyoyin mata masu sarrafa albasar ma umar hama ƙarin bayani Reka ita ce babbar jagorarmu, shi yasa muka zaɓi Reka. Sannan sai kuma dan baiwa kayayyakin da aka sarrafa muhimmanci. Sau da yawa sai kaga albasa tana lalacewa. Bai jima ba ma albasa da yawa suka lalace saboda rufewar iyakoki. To hanyar sarrafe-sarrafen nan a ganin mu ana iya rage asarar sosai. Misali akan ton miliyon ɗaya na albasa ton ɗari hudu kawai aka samu aka tsira. Shi yasa muka dage da sarrafa shi ta hanyar tsarin fifo nyalanta wato gamayar ƙungiyoyin mata masu sarrafa sarrafa albasa a kaf kasar Nijar. Sunan ya ɗauko asali ne daga nyamai nyala, shi yasa muka ce nyalanta. Su kuma maza suna da nyalantai a jinsin maza kenan. Akwai kuma ƙungiyar da muke ce ma konfini, ita ce babbar ƙungiyar nyala. Wani fada ya barke tsakanin manoma da makaya a ƙauyen Jiko da ke a ƙaramar da'irar Bazaga da ke a nisan kilomita 15 daga birnin Kunne. Wadan ya yi sanadin rasuwar mutum ɗaya kamar yadda Alhaji Manu Ibrahim shugabar da'irar ta Bazaga ya shaida ma Asuman Musa Arzika ta waya. makiyaya su zo suka ɗauke shi su fice sa dabbobi a cikin cikin kashi nan kashi ko kasan abuna wanda ba ya hankuri suka samu an saɓani har suka kai ga bugayya to Allah da iko ne shi dai wannan makiyayin sai ya samu ya buge wannan mai gunan kuma Allah mu cika duk shekara sai an fuskanci irin wannan matsala duk da irin gargaɗin da hukuma ta yi da jami'an tsaro da kowa da kowa da irin matakan da aka ɗauka da wani a samu irin wannan saɓani sai dai ba a fatan ta kai ga asarar rayuwa amma lokaci kuma sai haka nan ta kasa kasancewa duk abin da aka yi ba a son a kai ga asarar rayuwa duk inda kai ga asarar rayuwa to abu ya lalace to shi na kullum mahukunta na jan hankalin manoma da makiyaya kowa ya tsaye akan matsayin shi A tasawa magabata sun ɗauki wasu matakan dakatar da makayan Najeriya dabbobinsu a da'irorin gundumar guda biyu cewa da hawan dawaki da kwargwam. da kungiyar dem ta tasawa ya yi kiran manoma don su mai da hankali wajen tattara albarkatun nomansu su cikin tsanaki kadin lutana sani lawali shugaban kungiyar ta kofodem tasawa a cikin firar su da iliya mummune. a wanga lokaci na ƙarshen damuna ya kamata kowane hamzar ta gyaran gonakan shi saboda lalle sabkowar makiyaya abu ne wanda ba da lokaci e, wasu kin suna iya hudawa ta wata kohar da ba a sani ba a yanzu dai yanki biyu ne inda muka samu wannan labari akwai yankin hawan dawaki da kwargon shine magabatan sun sanar da hakuma da wasu e, a gaggauce kuma hukuma ta ɗauki mataki na maida su kenan abubuwa dai ne sai an yi takatsantsan da an ji ka a yi jinkiri a gaggauta sanar da yi magabata da a ɗau mataki tun da kiran da ke gare ni musamman ga uwayenmu manoma shine a yi hattara saboda sanin kowa ne muna iya cewa yau manomi albarkanin da zai samu ta gona kamar matsayin albashin shi ne na shekara. A yanzu sai rahoton na musamman. Batun mamaye hilayen noma da kiwo na daga cikin al'amuran da ke tayar da hankulan mazauna karkara a kasar Nijar. Wannan al'amarin da ya zama dahir a gunduma Tanut da ke jihar Zandar, inda bana sama da gonakai 200 ne mahakunta suka kwato a karkarar. Kamar yadda Langoma aka magatakardar ma'aikatar da ke kula da al'amuran filaye ta Tanut ya shaida matanin Fudi Ahmed. Idan aka ce filaye mai ake nufi a takaice? Filaye albarkatu ne na gama gari waɗanda kowa ke amfani da su cikin gunduma. A nan tanut akwai yankuna biyu, yankin makiyaya a arewa da yankin manoma a kudu. An ƙayyade su a cikin doka mai lamba sifili biyar. A yau batun da ya fi ɗauka hankalin ɓangarorin biyu tsakanin manoma da makiyaya shine albarkatu na bai ɗaya. Ya ake iya kai ga waɗannan albarkatu? A game da shiga waɗannan wurare a huskar yankin kiwo ba matsala a yankin noma akwai hanyoyin wucewar dabbobi akwai wurare na hutu akwai ƙananan hanyoyi domin zuwa mashayar ruwa wannan batu ne da ya shafi hukuma kuma hukuma da proje-proje ne ke kula da su akwai amintattun albarkatu kamar hanyoyin wucewar dabbobi da aka yi wa shaidu hilayen kiwo su ma wasansu an yi musu shaidu kina makiyaya na shiga yankin noma wato a kudu ta waɗannan albarkatu. Wata matsala da ake cin karo da ita shine mamayar ƙasa wanda wani lokaci yana zama silar gingimu shin koyaya al'amarin yake a cikin gundumar ku. C'est vraiment le cas parce que tout ce qui nous préoccupe ici, l'accaparement. Gaskiya ne, amma abin da ya fi damuwar mu a nan shine mamayar hilayen kiwo daga manoma. Domin suna shiga har cikin yankin kiwo saboda su yi gonaki. Alhali doka mai lamba sifili biyar ta yi hani akan haka. Wani al'amari ne muka fuskanta sosai a wannan shekara domin mun sa an tsaida sama da gonaki 200. Matsaloli ne masu girma saboda dashi ne mutane na zuwa su ɗauki hili su mai da shi gona alhali gonaki suna da tsari a yankin kiwo. Hilaye kaɗan ne aka baiwa makiyaya damar su ɗiba inda da mana tattar da su amma anan sai su mai da su gonaki na dindindin har ma da takardu na saye da sauransu shin makiyaya ne suke yin gonaki ko kuma manoma ne suke shiga cikin yankin kiyo domin yin gonaki dukan bangarorin biyu makiyaya ma suna yi domin suna cewa yanzu ba su da dabbobi kuma suna baiwa wasu mutane na kudanci misali tesawa mayahi damar su yi gonaki a cikin yankin kiwo a Nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa a huta lahiya.